فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ku tafi wurin fir'auna ku ce masa mu biyu nan manzanni ne zuwa gare ka daga wurin ubangijin halitta gaba ɗaya